الحمد لله نحمده littafin shirmani na babban malami wato ainihin alhalu abi abdallah muhammad bin ahmad bin usman al-zahabi رحمه الله تعالى رحمه واسعه wannan idan ba a manta ba a makon da ya wuce عفوا يوم منا wato juma'a ashirin da biyar ga wata rabi'ul awwal hijira ta manzon tsira annabi rahma na sama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu da aka je daidai da ranar 21 ga watan goma miladiya shekara ta biyu da shirin da biyu a wannan matsalaci mai tarin albarka suna masu a bibakar a shirye a wasu ya zawo da na abuwa wanda yake wannan kutuwa ta bayan da na da rikin babban birnin jihar Fulani. Idan ba manta ba a mawuyin da wuce mun tsaya a mukaddimar malamin da ya tafi yin littafi wanda yau za mu tashi a shafi na shida ainihin shimfiɗar shi ne littafi. Yake cewa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والسلام والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يتبعي مكة فهذا الكتاب مشتمل على ذكر سمر بالكفاءة والمحرمات والواجبات يتعون بالكاتبين ليتنسوا أموتا جملة أبوها وتكفن من يسلبين أبوها أبو لأبى رد شيئاتهن ليس الكبائر بمعنى من بيت أنت الكبائر بيدين الكبائر بمعنى ما نهى عنه الله ورسوله في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين yadda shi ne duka wani abu da Allah da manzonsa suka da hannun a kan shi cikin alƙur'ani ko hadisi ko cikin asar da ya zo daga sarari وقد ضمن الله تعالى كتابه العزيز من اجتنب من اجتنب الكبائر والمحرمات ان يكفر عنه الصغائر من السيئات ما الذي يهديك ubangijinmu تعالى يا lamunce wa bayan da cikin littafin da da dukkan mutumin da ya nisanci manya-manyan zunubai da ayyuka na haramu to Allah ya lawance masa cewa zai kankare masa ƙananan zunubai shi na kurakurai da ya aikata قوله تعالى domin fadin Allah maɗaukacin da yake cewa in ta fi zai ku gaba da wa masu hawa a يكفر عنكم سيئاتكم ويعطيكم الحياة في سورة النساء الآية الثالثة Ubangiji ta'ala ya ce, Mutum kuka gujewa manya-manyan zunubai na abawan da muka halewa a za kankare kurakuranku da yawan shigar da ku wanda mashiga a bar girmama ba su cikin aljanna a matuƙar kuka tsora cewa wannan yan zunubai to ƙananan zunuban ku an zafi wanda ya ku su biya da su وقد تكبر الله تعالى بهذا النص من استوفى الكبائر أدخله الجنة هذيك قوله تعالى يا توكي الأول مبالغ تكتوى والنفس cewa duk mutumin da ya kuce wa matsalolin zunubai ko Allah ya shigar da shi a aljanna ba ta shiga domin mutumin da ya kowa zuwa da Allah yana aikata kurakurai zunubai kanana wanda babu manya-manyan kabatin na shirka inda musulmi to yana nan ta hanyar shi'atar rahman da ƙarshen ganin damar allah mutum sarki magoyi mutuwa mai idan allah ya zo zai azabtar da wannan bawan gwargwadon zunubin da ya aikata amma a ƙarshe Allah ya ala ya fitar da wannan bawan daga wuta da rahmar da kai na Allah ceto na Allah bayan Allah ta'ala ya ga ya ba da damar duk wanda zai ba su sun gama ceto amma sai rage har yanzu cikin wuta akwai sauran musulmai wanda zunubansu sun kai ga wato an gaba su sosai sun zama kalmani amma sun yi sa'a ba su mutu suna shirka da ba to Allah ta'ala shi ne zai ce to na tashe zai ce duk wanda a cikin shi duba a cikin wuta idan akwai sauran musulmi wanda yake da imani mai kwayar zarra a tare da shi to a fito da shi a wanke shi da wani ruwa da ake kira shi da suna babu na haya da shi wani ruwan yana tsoro da nama ne a jiki kamar yadda ruwan sama idan ya fi kasa yayin da aka yi shuka a cikin kasa yadda take darewa ta tsatsa ke shuka ta kullum to haka nama zai rika towa daga jikin wannan mutumin domin ya riga ya zama kalmani to da lafiya za a shigar da shi a aljanna wannan alkawari ne na Allah da duk wani wanda ya mutu yana musulmi ba mu shirki ba wa qala ta'ala to ubangiji madaukakin ya ce والذين يتكلمون كواحد الجسم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون الله تعالى يقول ان الله الفكر فكر ليس من من بيت سيدين كمان قرابه بيت سيدين كتاوى جاء الفاشا فليس بحديث موجود إذا أنك كنت أتعشق أنك جاوزتش أن أبوة يا يا مولي إذا تشبعت أمي أن الله شيئا لما ومنكم أبو رسول ألا تنشك إجابة ألا تحبون أن أن أن أن أن أن ينكر الله لكم shin ku ba ku san Allah ya gafarta muku na ku zunuban ne kenan ashe sifa ce a bar yabo ga mutum mai abuwa da kuma mai yajiya har ma annabi sallallahu alaihi wasallam kina da ke ba muslim ya rawaito a sahihin sa yake cewa ba za ta Allah abdan bi abdin illa izza Allah ba ya saka wa bawa mai abuwa da wani abu face ɗaukaka sai Allah ya ɗaukaka wa bawa a duniya shi rayuwa to shi sun ya anan ma da Allah ya ce wallazina yusalluna kaba'ira wa'annan wanda suke kauracewa manya-manyan zunubai na shirka da Allah suke kuma ƙauracewa aikata alfasha wal fawahisha suke ƙauracewa alfasha shine zina wanda ka ba shi duru kamar fiye sa shafi shirka da Allah kitan ne ita kuma da cikin ka ba shi alfawahi kuma kamar abin ya shafi maganar zina liwani da makamantarsu Allah ya ce wa inda suke kaurace ma wannan sannan da gaske sifar su idan an fusata su ko an zalice su suna yin abubuwa da yafiya idan sifar ce kyakkyawa gare su wa ta'ala sarki مغفرة وإنه وانت ذكي قد ومن من Na sakon Allah da alfasha duka suna kawarce musu illan lama sai dai abin da ba za a rasa ba na ƙananan kurakurai da suke aikatawa ya ce lallai ubangijinka mai yalwar gafara ma'ana duk wanda ya guje wa manyan manyan turbai to kurakurai shi kanana kuma Allah zai yafi mishi musulmi gurin yana cikin nema domin manzan Allah ta fashe da yake cewa a lola kawo da musulmi zai tana zubar da zunubansa ƙananan zunuban da mutum ya aikata kamar abin da ya shafi zunubin da mutum ya taba da hannunsa a kusa salama ya ce a alola ruwa na ƙarshe da zai zuwa da ya suka ya wanke abubuwan da ka aikata da hannayenka na kurakurai da ka aikata kullum yana cikin alkhairi mai yawa sai ma da yake cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai jira da cikin Allah tsara da fata gaishiya ce as-salawatu khamsu والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأنا حديث الإمام أحمد يا كوشك في المسند مجلد الوفي شاكر يقول لك ترى هو شاكر مثلي kuma imam muslim cikin sa hadisi mai lamba biyu da talatin da uku abin da hadisi yake cewa shi ne sallolin take yi guda biyar a yini da kuma juma'a daga juma'a zuwa juma'a da ramadana zuwa wani ramadana da ma suna kankare dukkan zunuban da yake tsakanin su amma da sharfi, da cikin harshen da idan aka kawar shi wa manyan manyan su ne kaga musulmi yana cin alkali yanzu kenan zunubin da kan samu kananan zunuban da kan ɗaukawa daga sallar da asar zuwa yanzu an wanke su gaba daya sannan wanda za ka samu daga yanzu tana yin tana ta sha da an da suka ba ɗaya wanda ta samu daga ta tana yin da su ba an wanke ka ga ke nan kar su bi kullum a cikin kankar su bai san ko ne ka da take yi bayan ka sauke farilla ga tsarin lada da ta sa yi da su damar da wanda ba wanda ya ce ke ga ɗan da kayan mai sallah shi an da ake yi musalla da kuma tsari a kan haka duk ƙananan zunuban da ta aikata gaba ɗaya za a wanke su a cikin waɗannan awannin gaba ɗaya na waɗannan salloli guda biyar hakan nan duk ranar juma'a ana kankare wa musulmi wanda ya wuce wa manyan manyan kabari za a wanke masa zunuban da ta sati guda wanda ya soka da kwanci kuma har zuwa wani abin da ya tsaya a nan ba idan ramadana ya zo to za a kankare wa mutum zunuban sattin da ga wata ramadana zunuban da ya riba daga bayan ramadana da ya wuce zuwa ga ramadana da ake ci tare ke nan a kankare a kowane rana a kankare a kowane sati a kowace shekara kuma kan tare zunubai ga musulmi amma da sharari idan ya fice wa tabbatin wanda za mu zo su ne ne nan tabbatin din don haka ma da yake fata ayyana a yankan fashin an tabbatin don haka ya zama mana wajibi mu yi bincike na kwakwal mu gano menene tabbatin din domin mu guje ثم ما هو النم فلا وقت عنده ما هي من الدين كبير لكي يتجنبها المسلمون ما يجب المسلمين سجودهم كبير يجب فوجدنا فوجدنا العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيها ما يجب ان تكون Allah ya musu rahma sun ƙara wa juna ilimi a kan wannan mai da cikin da bayan fakila hiya sabon daga shi malama a kota kashe da bayan zuno guda bakwai واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسبب سبب وبالقارب كتبوتا يعني سنتيوان هلتا منذن سراء نمو رحمة تأثيرا يتيوان كسيوا أبوكوا ولا أبوكوا حتى كوا وذكر منها لأكا حفظة التشكيل الشرك بالله وشين kabarin guda bakwai da ake kira gujewa akwai shirka da Allah shirka da Allah mutum ya zama ya sanya wani abun bauta ya dinga bauta mishi wadda ba Allah ba kamar masu bautar mu mushirkai masu bauta ma cross mushirkai ta wani tarukunci masu wutar aljanu mushirkai duk wani boka mushirki duk mai zuwa wani boka mushirki ne shi domin ƙa'ida duk boka yana bauta wa sau da daga cikin sharafi shekarun shine duni a duni yi mun nima a maka ka ba da gishiri ne ba ka manda matuƙar boka bokan ne yana aiki da jini to da sai sun kumarce shi da ya dinka yi mutu wani abu na bauta wanda Allah ta kai nake nufata da shi da tafi sarki ya sanya koka ya dinga yi su sujada suna iya sanya koka ya dinga yi su yanka قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين wa شريك له وبذلك wa ana أول المسلمين da ya mutu ya ta kalmar cewa inna salati lallai sallata wa nusuki da yanka da nake yi wa mahyaya da rayuwata wa mamaki da mutuwa na lillahi rabbil alamin da ubangiji kadai ubangijin da lallai nake gabatar da su la shirka ba zan mu shi tarayya da kowa ba a cikin wani. to sai boka ya ce yana bukatar a yi mishi yanka a maimakon ayyanka don Allah sai ayyanka don boka har ma ya ba da ma umarni a wurin yankan masu ambaci sunan kafa-kafa ya tilo fakafaka ya tilo duka sunaye na abu na manyan shayafi da shi za a yanka wannan dabbar don a samu biyan bukatar ko a je a kunne dabba da ranta da mata makamantansu a ɗinke bakinta a zuba mata layi a ɗinke mata a tona rami a kunne ta da ranta ya bambula boka mushiriki ne of class mai zuwa wurin boka mushiriki ne don wata bukata da mutum ke da ta a rayuwarsu wasu yana da cikin alkabair shi ne yin sihiri a yi sihiri domin a cutar da wani ko a hauka shi ko a susuta shi ko a lalata harkokin kasuwanci ga na sai abubuwa waɗanda suke na firgiti kwarai da gaske wanda mutane suka yi wadon kuma sai don saboda duniya da yawa allah ya mana rahama a yau daga cikin masu kudin da masu sarautar da masu mulki da 'yan kasuwa da mata a gidajen matasa duka an ta'allaka a kan maganar ta yadda shi ya samu ɗansa sallama da yake bayani a kan ɗarfin wani da aka bude shi ta gidan wuta لذلك رأيت أكثر أهل النساء السنة جمجل اليوم المجمدة تابلت الآن فضل بالله يا رسول الله سنة كانت فيه وأن لا ينسك فيه وأن تنسك فيه الفضل الأشيرة وضرب لا تدريك لنا ما جاءت فيه وأن تنسك فيه زمن تنكي ورجل أجل saboda mace za ta je gidan boka a kan a sihirce mutum don ta mallake shi a'a a yi mata sihiri don a fitar da kuwar gidanta ko a haukata uwar gidanta ko a zefa mata wari ko wani bala'i sai gashi ko ɗayan kishiyarta shi sun ya sanya yi ba za su taɓa bari na zauna lafiya ba da zarar wani jaririn matin yana ciki bin zo duniya ba za su tafi shi ce a duba musu taurari na farko dai a duba abin da cikin ta namiji ne ko mace kuma yaya taurari ki suke tun daga nan ba ta ba mu zaman lafiya ta fara yaki da jaririn da ma zai mazon duniya ba ba ta da tabbacin zai mutu ko ba zai shi ya sanya a ranar siyama da yawa daga cikin mutane a tsarin zamantakewa mata wallahi ku ji tsoron Allah domin akwai da yawa daga cikin mata wanda in aka tsaye su a gaban Allah za a yi su tsakanin tsakaninsu da mazajensu da 'ya'yan mutunsu da kishiyoyinsu wallahi akwai wanda aka ajiye ta a ce a fara da mijin kawai mijin zai kwace a sanatin takakkaf kafin a zo sauran waɗannan su ma suna jira kuma babu wanda zai matsa gaban allah ranar tsiyama sai ya biya bashin da ake nunsa gaba daya idan ba shi da hasanat za a ɗibo daga cikin zunuban mutanen da suke da haƙƙi a tare da shi za a rago zunuban su shi ma a tsara mashi to a nan duk mutum da suke zuwa gidan boka ta buƙaci masanaciya ce domin ƙa'idar boka last option a wurin boka an yi an yi abu ya ce to abu na ƙarshe da za a yi shi ne za ta ba da kanta bokan da kwanta da to ta sani duk matar da take da aure ta yadda wani ƙatan banza ya kwanta da ita to hadith ya tafi cikin muslim zara ta salama mai cewa a ranar kiyama hasanatin ta kankan za a kwashi a ba wa dukkanin hasanatu da babu abin da za a farmata duk sallar da ta yi a duniya da duk wani aikin alkhairi da ta yi gaba da kakkar za a kwashe a bai wuce wannan ba ba a zo ƙazantar da ta rika ciyar da mutunta ba domin shi boka yana samun ne da ƙasar tara kullum za a haɗa mata abubuwa a ce ta je ta ciyar da mijinta abubuwa domin ta mallake shi to wannan ma sai shi ta raba shi da matan shi da ya aura yana so ta raba shi da ɗayan shi da shi ya haife shi ta cutar da shi to yanzu kuma ba ta da lalata da za ta ba shi duk lalata an kwashe an biya shi kuma ba ta gama biyan shi ba sai a rago zurfin shi a dan tsara mata sannan a zo kan kishiyoyin ta su ma suna da bukata a wurinta domin ta zarace su a zo kan yayin miji kuma babban kankarin ɗan kuwa. ita fahimtar shauta har abada ne ba za ta ba domin tun mutumin da ya wuce yana shirka da Allah babu ranar da zai fitar da wuta har abada inna Allah لا يذكر أن يشرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah duk mutumin da ya mutu yana zuwa wani boka kowace ko na to shi da rahmar Allah har abada babu ranar da zai azabar Allah shi ya sanya a cikin suratul a ayar da Allah ta'ala ya tona asirin bokaye واتبعوا ما تكتب الشياطين على قبر سليمان اخشيت ان لا يكون ولقد علموا لمن اشترى ماله في الاخره من خلاق دم سليم ده يموت يتوب ولا يصور من فوقها وحسيت او دم سليم يا سيد ابو نيزي إيمان ايماني حتى يبين ربوان ايماني من الوايه الزرقاء وايه ما كان كان كان ايماني اراني يا ما kuma sharaɗi ne mutum na ƙarshe da Allah ta'ala ta sa a fitar da shi daga wuta a shi aljanna shine zai ce mara ko su duba in akwai musulmi da yake da imani da zai da ƙwayar zarra ƙwaya wanda ta ƙasa to shi kuma Allah ya riga ya ce duk wanda ya mutu yana harkan boka to shi ba shi da wannan ƙwayar zarra ta imani da mace daga kalilin mukallalar ke da da yawa daga cikin yan kasuwan a yau kasuwanci za su tafi sai sun sa an duba wasu, akwai nasara ko babu nasara idan ko kan yake a'a wannan tafiyar babu nasara to an fara a wuri zai yi a je a duba mushi mota zai siya sai ya yi waya a duba mushi subhanallah wannan shirka ne da Allah abu ne wanda yake babu wanda yake da iko a kansa sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi aw kama qala duk wanda ya dogara da wani abu na tsari to Allah ya san maida wato ya wakilta shi akan wannan abu misali yanzu mutum sai ya wani abu ko kamar laya misali sai ce wannan layar matakar kina tare da ita to abu ka za mu kai same shi ba to Allah shi da wani sabbin asali sai ya zama idan yana tare da layar abin ba zai sami shi ba ga shi yana gani ya ce nasara amma an mashi ne. me ya ta masa domin ya zama mushriki first class in ya mutu a wannan hanyar shi da rahmar Allah na abada domin yana da yakinin wannan abin shi ne zai ba shi nasara ko shi ne zai kare shi daga wani sharri da suke samu shi don haka shirka babi ne mai fadin da su wanda shi ya sanya malam a nan ya fitar da littafi guda ya sanya mashi kitabul kabari domin a san waɗannan abubuwan don a ƙaurace musu a guje musu za a ga mutum yana zuwa gidajen bokaye kuma yana jin tattara a kan abin da yake yi kuma yana jin daɗi ya cutar da wanda yake so ya yi galaba a kan wanda yake so da ya yi haƙuri wannan galabar da yake ganin ya samu wallahi zai same ta ta hanyar allah domin yana da cikin abin da aka rubuta shi walakin na kun kawo mutasta a da kun kasance kuna da gaggawa a cikin rayuwar yau ɗin siyasa da dama idan boka zai ce biliyan ka za yake bukata da rawar jiki za su ɗauka idan ka ji an yanka jari sharrin bokaye idan ka ji an yi ruwani sharrin bokaye in ka ji an yi matsugo sharrin bokaye duk wata fitina duk wani bala'i da ake haifar da shi a doron kasa bokaye su su ne gaba ne shi ya sanya a ƙa'ida ta shari'ar addinin musulunci shi boka inda an kama shi to ko ya tuba tuba shi ta mai amfani a layar amma zartar da hukunci kisa ake zartar da wani mafarkaci ne saboda irin barnar da suke fasali da suke shi sun ya babban kuskure ne don kana da gida Allah ya hore maka kana da gida kari gida za ka ba da hayan gida ya zama kowa da kowa da karin da dabba kawai kai da dai za a ba su kuɗi kawai da zona a wani kuskure domin idan ka ba boka gida duk bala'in da bokan nan yake ne sai an tarba ku shi in aka rubuta mashi zunubin kin ma da ta ba shi gidan kuma ka cewa boganci yake a cikin gidan to yadda aka ba shi zunubin kan haka za a ba Allah ya kyau to don haka daga cikin abinda malam ya lissafa daga cikin kaba'ir ya ce akwai sihir wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq yana daga cikin kaba'ir dhunub daga cikin sabon mubikar abubuwa guda bakwai masu hannakarwa kashe rai wanda Allah ta'ala ya haramta a kashe shi sai da haƙƙi na shari'a duka wani boka suna sai a ji a ciwo wani bangare na cikin jari a najeriya nan ba a arewa ba a wani wuri ba akwai wurin da a gidan radiyo na ji da kulle na akwai wurin da ake aka killace mata mata masu karancin shekaru ana ciyar da su likitoci suna lafiyar lafiyarsu ana kawo musu katti su yi zina da su abinda ake bukata kawai ta samu ciki za a rayu cikin za a kula da magunguna da komai kawai abu da ake so ta haifi jaririn ran da ta haifi jaririn a ranar da ake kirba shi za a sa shi a cikin turmi a kirba kawai dukkan duniya ce kuma a najeriya kuma a yau to kaga kashe rai wanda allah ta'ala ya haramta sai da haƙƙi na shari'a wa akli malin yatim da cin dukiyar maraya ko yanzu kafin mu taso daga ofisinmu na da'awa bayan sanar da asar na akwai kesin da muka zauna. mutum ne ya mutu yana da kuɗi ya mutu ya bar mata da yara sai ɗan uwan shi kawai yan uwan da suka karbe takardun gidan suka karbe sojari suka je suka karbi kudin da gwamnati take bayarwa na abin da bayan ba da certificate din mutuwar shi da shauransu kawai suka yi jar kudin a tsakanin takardun gidan masu kwace saboda sun gama ta miskiniya babu yadda za ta ci Allah ya taimaka ta kawo ƙarar ofis muka nemi lauyoyi aka jefa musu kan mashi sai ga shi sun zo yanzu shi wanda ya zo yau ma yana magana wajen da ya ce da wuta ya kasa wasu gonakinsa a kasuwa domin wancan kudin an ya riga ya rike su shi dole sai ya kawo hanci ne na marayu yau da yawa yawa sai ga yanzu ne ta mata hudu ta mutu tana da yara wai sai wani miji ko ƙarin miji ya zo ya hai mana ce mu a ba mu yara da duke wannan zalunci wannan matar ta ce a haƙƙu da ƴaƴanta ko saki ne ya faru tsakanin ma'aurata shari'a ba ta yi daga faru ƴaƴa a hannunta ba sun yaran nan sun kosa sun balaga a ba su zafi da ko su suke suna ko kuma su amma sai ka wani mutu ya ba ya mutu da wani nisa da ke kuma da shi mutum ya bar uban ya bar musu abu da za su iya rayuwa da kanta saboda kwaɗayin wannan abu inda babu bai bar wani abu ba kowa gudu bai babu da zai ɗauka amma kai ana shigowa ana cewa a babu yaran zamani to ya bar wani abu a cutar da mai wani allah a cikin dukiyar marayu muna da cikin sarkun mubika abubuwa guda bakwai masu hannakarwa na ɗan cikin su har da cikin kamashin zuru wa aklin riba da cin riba da yawa daga cikin 'yan kasuwa za ka ga yau suna ta amuri da riba akwai da waɗanda ne amma su suna ba da bashi amma da sharafi sai ka ƙara musu wani abu ran za ka maida musu da kudin su ka zo wannan ribanci da ainihi kuma musulmai kuma suna kuma Allah kyauta domin hattana lon da ake karba a bankunan ba duka za ka ga akwai riba a cikinsu ka karbi miliyan goma amma ta tashi mai wanda ka mayar da miliyan goma da dubu ɗari biyar me ya kawo wannan dubu ɗari biyar ta zama riba ce wata wani yawan zahafi da juya baya a ranar da ake gwagwarmayar yaki an haɗu ga rundunar masana ta salama ga rundunar mashirkai mutum ya juya ya gudu ya tura وقتل المحسنات القاتلات المؤمنات da zargi ƙazafi ga mata wanda suke kamammu mummunai bayan allah wanda ba su san hawa ba sun sauka ba a duka jifansu da ƙazafi sai aiwatunaci ya ce aiwatunaci sai sanya shirka أو نحن جرسنا أولا وليس الشيء أول ما كان وتكبتنت وحدنا أيضا المشاكل بنا شريعة السياسي أنك وشيطان قدامكم كما شيطان قدامكم السياسي سلطان أتشوف أتنين أجل داودان قدام السياسي سلطان أجل كما حيث أتفاق أنشوف na wuce da ce ni dai na zauna su kirara ne amma ba ta aikata wa wuce dukkan su ne an su kula da tamanin da kuma za ta fishe da su ba na me ya sanya haka saboda a kiyaye mutuncin kuma shari'a ta ce karka zargi wani kuma kada ka yi abin da sai mata a zarge ka in kuka duba ayoyin da suke magana a kan ألا تناشر ولا تقرب الزنا بيتي ولا تفعل الزنا يتكرك كشان جيدا أبدا بي حيفا بيتكوي جنال بيشين أبدا بي حيفا بيتكوي كيف يجيوا مكان مجد ما تتفك بها ما تتفك كل أورا رميوك أخوك أما كان مجد mace ta zauna tana hira da wani mijin da ba mijinta ba ana cewa ana dariya su ce ne da gaske sai shi wannan shi ne ba shari'a ta rana ta sarrafa da ta gabu ya ka domin da cikin mukaddama da za su haifar da abubuwar alfashan shi ya sanya a ƙa'ida idan mace za ta aiki a babin barura to dole ta kiyaye ka'idoji a wurin aikin ta aikin da ta kai ta kowace za ta babu kemewa da wani babu wani da tsadar murya da wani kallo da zai sa da makamantar su ire iren wani abu duka sadar da yi ba na tara har ka fita tare da wani da ba na ta ba wai da abokin aikin da wasu ma za ka ga har tafiya ake a sanin da za a tura su su bar garin da suke ko kasar ba da ita da wasu mazaje abokan aikin kai wannan karshen rashin kishi ya ƙare ya ƙare a wannan wurin a nasa sanar da ke layin kullum jannata da yiwu duk mutumin da yake bai da kishi a kan yaro da wani jannata yanzu kai yana gani matar ka ta aure wai ofis zai tura ta wata ƙasa da wasu mazaje a ofis ta kuma kana son kana amma za su fitar za su su kama hotel za su kwanakin da za su ina kuka ajiye musulunci wai muna jin wai wayewa ne yau tana ingila gobe tana america kai tana nan gaho saboda abin duniya da za su baka wanda yake dalilin ku za ka ce da aljihar matarka amana ce ta Allah a hannunka kuma dole ne ka zama kana da kishi a kan don haka ba daidai ba idan sun yadda sun za ka fa ta mai to kai ga ba ka da kake kai ma na ba ka tiketi tiketin jirgin a maka visa ku tafi tare da domin kai matarka musulma ce kuma haka addinin ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake baya halitta ga mace wace sai imani da Allah da ba ta shi kiyama ta yi tafiya ba tare da muhammadu ta ba haka annabi ya ba yanzu magana annabi ta ba mu yi ko kuma magana tsarin ku mutane na kada ordinary mutum kai annabi ya ci ga magana sai muka ce ta annabi ya rubuta don kada ka ce ba mu waye ba haka maza ta ce baya halitta mace ta tafiya daga garin da take ba da kuma rahoton to sai zama mu har kasar ba za a bari ko ba banjar a je a kama hoton da da duk da ba ta yi daga ba kuma ba su yi dankali ta yi abin da za a garje ka ba za ka sai ka kiyaye domin kai musulmi ne kana da addini wannan suna abubuwa guda bakwai da suka suna da shi da bukatu musulmi suka rawaito wa kala kuma a bashi rabin labarin ma hiya ila sabi'ina aqrabu minha ila sab'a abdullahi dan abbas ce wato shi ya tafi a akan wannan kaba'ir sun fi karfin guda bakwai ya ce sun kai guda saba'in shi ya fi kusantarwa akan a ce guda bakwai wa sadaka wallahi ibn abbas mala ya ce na rantse da allah abdullahi ibn abbas ya faɗi gaskiya kamar da shi imam zahabi yake faɗi a wannan wurin ya ce wa amma hadisu fa ma bi hasr hasr al-kaba'ir ya ce amma wannan hadisi makaranta ba wai ya taƙaita mana ka ba shi zunun a kan guda bakwai ne kaɗai ba wallan ya tafihu wa ya kuma alaihi dalilu an na manirtaka ba shay'an min hazihi al'iza a za'im mimma fihi haddun fi duniya kalkatri wa zina wa sarika malai ke cewa abinda yake fuskantarwa kuma dalili yake tsayuwa kan shi anan shine shi ne cewa duk mutumin da ya aikata wani abu daga cikin nan manya-manyan abubuwa da aka lissafa wanda akwai haddi a cikinsu a nan duniya kamar kisan kai kamar aikata zina kamar sata kaga dukansu akwai haddi a cikinsu waje a fihi wa fil akhirah kuma ya zama akwai wani gargadi na azaba da aka tanada a ranar lahira da mai aikata wannan abin min azabin na azaba au zarrabin ko na fushi au tahdidin ko tsawatarwa au la'ani ko tsinuwa au lu'ina fa'iluhu ko aka siyo mai aikata shi ala lisani nabiyina muhammad sallallahu alaihi akan harshen sallallahu alaihi fa inna mun kabira to wannan kabira yana daga cikin kaba'irul dhunub duk wani abu da zai zama an mishi tanadin wata azaba ta musamman a ranar lahira an gane ko ko kuma an yi alkawarin fushin Allah a kan wannan mutum ko tsinuwar alisa salama ya tsine wa wanda ya aikata kaza to na abu daga cikin kaba'irul dhunub ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر أكبر من بعض kuma babu makawa dole musallama cewa lalle wasu manyan zunuban girmansu ya fi na wasu ala tara annahu sallama adda shirk adda billahi min al-kaba'ir shin baka gani bane annabi sallallahu ya kirga shirka da Allah daga cikin kaba'ir manyan manyan zunubai ma annama yartakabahu muqallal fi nar wala yukfaru lahu abadan tare da cewa duk wanda ya aikata shirka ya bai tuba ma zai dawoma a cikin wuta har abada kuma ba za a taba gafarta mushi قال الله تعالى ubangiji madaukakin sarki ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha malamin karkare mukaddimarsa da wannan ayar da ta zo cikin suratul nisa'i aya ta 48 da Allah ta'ala ya ce lallai Allah baya gafartawa duk mutumin da ya mutu yana shirka da shi amma duk wani laifi wanda ba shirka ba Allah yana gafarta shi da musulmi idan ya so tun gudun farko idan kuma ya so sai a zartar da shi gwargwajon zunubinsa da ƙarshe dai a wajen shi aka shi wannan shi ta shi da ma da dai wanda abu na gaba shi ne alkabirar kula وانو كبيرة تقرب المسكين كبائر شين الشرك بالله شركة لين شركة لله فأكبر الكبائر من جرما من ينظر شين الشرك بالله تعالى لين شركة والله من هو الانتكي وهو لو عالي شركة كاتس فشي بيه أحدهما ذلك الجنس أن يجعل لله ندا ويعبد غيره bawa ya sanya wa Allah kishiya ya dinga bautan wani Allah min hajarin au shajarin wato ya dinga bautawa gunki da aka yi sassaka shi da dutse ko wanda aka yi shi da itace au amarin ko mutum ya dinga bautawa wata au nabiyin ko ya rinka bauta wa annabi a shaikhi ko ya rinka bauta ma wani shehinsa an gane ko aw najmi ko mutum ya dinga bauta wa tauraro a malik ko mutum ya dinga bauta wa sarki sati biyu da suka wuce ina garin zuru da ke jihar kirki mun je muka zauna da sarkin zuru domin muna so mu fara shiga cikin ƙauyukan maguzawa don mu musu wa'azi ko Allah ya sa su da a daidai yin wannan lokacin muka yi zama da shi bayan sallar ishani sarki yake cewa a wannan ƙauyen nasu ya ce ya shiga akwai ƙauyen da ya shiga yace samu a wannan zamani fa ba wani zamani wancan ba yace sarkin su shine Allah su suke bauta mishi anan nan ba a cikin sai ina masu dawa ina kungiyoyin musulunci kaga akwai yanki da a gaban sarkin su shine Allah su shi suke bauta wannan magana da nake maka fa ba wai a zamani wani zamani bane a'a wannan maganar ana gaya maka ko wata ɗaya ke kai ba sarki yake gaya mana ya ce shi ya je ya gani da shi a kan dutse suke rayuwarsu Ya ce sarki su shi ne su shi suke wata to kaga a nan shamsuddin zahabi rahimahullah ce ko masu bautar sarki au bai zalika ko wani wannan ce wa hada huwa shirkul akbar yace wannan ita ce shirka mafi girma allazi zakarahu Allahu azza wa jalla wanda Allah mai girma da gora ya ambata qala ta'ala Allah mutum sarki sai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka da shi amma duk wani laifi da musulmi zai wanda ba shirka ba Allah yana gafarta shi da wanda wa qala ta'ala Allah mafi ya ce inna shirka da zulmun abin ya ce lalle ta shirka duhu ne mai girman gaske cikin suratul lukman aya ta goma sha wa ƙada ta'ala Allah mafi ya ce إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الله تعالى يقول للي duk wanda ya mutu yana shirka da Allah hakika Allah ya haramta mishi shiga aljanna makomarsa madawwamarsa ita ce wuta babban abin jin tsoron jama'a shine mutane da yawa yau suna ta'amuli da shirka kuma shirkar nan ba za ta hana su mutuwa ba mutum yana cikin buga shirkar da mutuwa ta su domin na farko ne duk mushriki ba shi da nutsuwa a nan duniya ina jin tsoro don ya san abu da yake ba abu ne mai kyau to kaga babu tunani na babu nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya sannan